الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأهذاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna عشرين دقيقة وتر رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya jida 22 ga watan hudu shekara 2022 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ta yi masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu inda mutane suka fi saninsa da bayan gidan manjinawa a daidai wannan lokaci inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke roƙon allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira A akwai tambayoyi ko tambaya da ya kamata mu amsa kwaya daya kafin mu ci gaba kar makalla bismillah ya ba shi kuma shi nuna ko da ba ba shi ta za ka yi Allah ya ce la kalli Allah nafsan illa ma sayaj'al Allahu ba'da zalika usran kuma ka ce inda in ka ci bashi ne kana da halin da zaka biya wannan ba matsala bane ko mu muna cin bashi babu in an samu a biya kuma haka babban mai gidan mu annabi Muhammad yana yin haka ka zo da bukata babu ya ɗauko ya warware matsalar ka su kuma masu kaya a jira an samu a biya ana yin haka in kana da hanyar da za ka warware bashi dan ka ci ka warware matsalar wani ba wani abu bane amma bashin da baka da yadda za ka yi ko a lahira aka tafi ka iya warware rigiman to a lahira babanka ne zai biya ko kai za ka biya saboda haka wannan ganganci ne kuma wasu da yawa daga cikin iyaye suna jefa 'ya'yansu cikin rigingimu da matsaloli na rayuwa wajen tsora musu takalifatun da ba za su iya yi ba wadda aka ba daidai ba ne na faɗa cewa malaman bid'a a nan kasar a ba wannan hadisin an tawa maluka li abika mugu fasara suka bai aka ce da kai da dukiyarka din na babanka ne wanda mun ce lamun din yana nuna lil ibaha ne ba li tamlik bane ya halatta ne in kana da dukiya ya dauka ya amfani da shi gwargwadon sa amma cewa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ma dama yana da imani kana da imani dokar ta hauki ko babanka Allah bai yadda ya ɗauki ka ya ci su ta hanyar balla ta inda bai dace ba bai kamata ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a kafin mu shiga akwai abubuwa kamar haka a na farko akwai bayanai da na ga bbc ta fitar yau an yi fira da wani a wanda a hasashen da ake bana Allah ya kiyaye mafi karanci kujerar aikin hajji za ta kai daga miliyan biyu da rabi abin da ya sama eh, Allah ya kiyaye abin da za mu faɗa ke nan, saboda haka a waccan farko lokacin da aka za ka fara tsare-tsaren kudin aikin hajji akwai malaman da sun sani na sani sannan na yi magana na ce ba daidai ba ne Abin da suka ce ai dama a matsalar aikin hajji waye ba kowa yake da iko ba saboda ba kowa yake da iko ba wannan ya bada dama ana iya tsara kuɗi kuma ba matsala malamai ne suka yi wannan fatawar a nan ƙasar su sun san tattaunawar da muka yi da su sana abu na biyu labari ya zo min ta hanyar ingantacciya akwai tsohon gwamnan jihar nan alhaji abdulaziz yari shi ma ya ɗauki nauyin taimakawa marayu a wannan jiha wanda adadinsu ya kai mutum dubu biyar shi ma muna roƙon masa Allah Allah ya saka masa da alheri gudunmawa da taimakon da ya wasu mu babu ruwan mu duk wanda ya abin alheri faɗa da wanda kuma ya natsiya shi ma in faɗa haka duk cikin nan da kuka ji na faɗa ba wanda na taɓa gani ba wanda na taɓa alaƙa da shi direct ko indirect amma tunda abu ne mu abin da ke gaban mu ita ce al'umma wanda duk yayi wani abu wanda muke ganin zai taimaki al'ummar mu zo mu faɗa mu ce wane wane wane yayi abu kaza Allah ya saka man da alheri nan da kuma karafi ya zo kanka kuma yi to wannan ita ce adalci ko da ka abin da yayi na taimaka wa wa'annan adadi na marayu a cikin wannan wata to muna roƙon masa Allah Allah ya saka masa da alheri sannan kuma idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu mutane su haƙuri ranar a alhamis insha Allah za mu rufe wannan karatu da izinin Allah insha Allah amma dai yanzu zamfara ta riga ta zama gari a gurinmu don mun rufe karatu nan ba shi ke nuna cewa mun yanke alaƙa da wannan gari ba sanarwa ce sai kuma maganar mu'assasan mu da muke gudanar da aikin addini muna buƙatar duk wani ahli sunna da akari da goman ƙarshe a ya zaman to za ka iya ba mu naira dubu kafin goman ƙarshe ta ƙare wannan shi na abin da muke buƙata allah kuma ya ba mutane ba muna nufin dubu ɗayan kaɗai ba a'a daga naira dubu ɗaya abin da ya sama idan biliyan ɗaya za ka kawo mana muna bukata don ban san wani abu da yake cin kuɗi ba kamar harkar dawa in ka cire yaƙi ko kuwa yawa saboda haka muna buƙatar kuɗi ƙwarar gaske gaske za mu yi aikin addini da su yawa kuma idan kana ahlus sunna ba za ka iba mu kudin ka ba mu aikin addini gaba baka da wani amfani a gurin mu yawa wannan shine dan ka dai san cewa ba yadda za a yi addini ya tsaye sai da in faƙi ku yawa to muna buƙatar kuɗi da mu aikin addini kuma in muna maganan nan muna maganan wanda suka yadda ba kai da baka yadda ba in baka yadda ba ba ta taka muke ba ko baka isa ka hana wasu su yadda ba don wasu sun yadda kuma sun gamsu da abin da muke na da'awar kuma a shirye suke da abin da muke bukatar su mana na gudunmawa kuma suna yi saboda haka insha Allah in na zo karshe zan faɗi akan namba da kuma wasu nambobi da in ana bukata za a iya tuntuɓar mu za a iya tuntuɓar awata mu Allah ya sa mu dace jiya mun tsaya aya ta 51 za mu tashi aya ta 52 أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ce fatarar lazina fi qulubihim mardu to za ka ga wanda yake a zuciyarsa akwai rashin lafiya yusari'una suna gaugawa fihi wajen mu'amala da makiya Allah da yake kada yi alaka da su ya na za su dinga ce maka naksha muna jin tsoro an tusiba na da'ira kada musiba da kuɓucewar daula ta same mu idan ba mu yi alaka da su ba fa asallahu to Allah madaukakin sarki yayi kusa an yi a bil fathi zai zo da budi au amrin min indihi ko wani al'amari daga gurin sa wa yusbihu sai su waye gari alama asarru akan abin da suka boye na manafinci fi anfusihim a cikin rayukansu na dimina suna masu nadama a jiya in ba a manta ba wanda ba mamaki kafin mu rufe akwai wasu muryoyi da suke yawo sai na zo na danna su a nan na wata mata na yi tambihi akan maganganun da ta faɗa akan shehu usmanu ko shakka babu wannan maganar ko lalataccen musulmi ba zai faɗi ta ba ga shehu usmanu a yadda a nan ƙasar shehu usmanu yake da girma a idan mutane saboda haka daga jin maganganun ka san wata arniya ce aka samu take magana da hausa tana wakiltar musulunci amma ba musulma ba ce arniya ce to zan zo zan faɗakar akan wannan to don haka wannan fa'un ɗin ɗatsifa ce ataf ne akan abin da iga bata a baya tara kuma fi'ilun ne madi fatara za ka gani mabniyin alal al-muqaddara ala al-alif ya anna al-alif yata'addaru taharikuha ko kuma ya zamanto allazina al-ism al-mawsul ne mabniyin ala al-fath fi mahall nasb bihi awwal to anan gurin malaman da suka dauki wato tara zaka gani ko ya zama fi'lun ne mudari wanda suka ɗauki tara a matsayin fi'ili ne wanda yake gani na ido to zai zama to ya ta'adda ila maf'ulin bihi wahid amma wanda suka ɗauka tara fi'ili ne kalbiya da ma'anan i'tiqadi udurta abu to jumla ta yusari'una fihim ita ce fi mahalli nasin maf'ulin bihi sani na tara ɗaliban larabci sun gane abin da nake nufi ta yadda tara idan ta zo in gani ne na ido to maf'ulin bihi guda ɗaya take samu in ko i'tiqadi ne na zuciya to yana samun maf'ulin bihi ne guda biyu wannan shine abinda da yawa wasu suke yi wajen kuskure wajen fassara lokacin da Allah ya zo magana akan kafare cewa innahum yarawnahu Allah sai ya ce wa narahu qariba su suna ganin ba wai gani na ido ba abinda zuciyarsu ta kudirce musu suna ganin alkiyama ba za ta yi ba mu kuma Allah ya ce abin abinda muke da tabbas a gurin to alkiyama sai ta zo to na haka zai zamanto wannan shine da haka sai ya zamanto naka'i da ibn wasik sun karanta fayara biliya maimakon fatara sai suka karanta fayara lalabi na fi ƙulobihim mardur yusari una fihim ya ƙulun lafsha an ba na ba'ira da haka suka ce idan an ɗauki fa'ilin yara in ma dai damirin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya zamanto ga wanda bai nan ake magana to za ka gani wanda kuma yake nan shi ma zai gani wanda yake a zuciyarsa akwai rashin lafiya wani irin rashin lafiya ne shi ne shakkun wa raibun wa kokonto da taraddudi da munafunci akan addini ƙwar'ani ya ambaci rashin lafiya ya ambaci mar da ma'anar rashin lafiya idan kaga alƙwar'ani ya ambaci rashin lafiya in ka cire sura guda ɗaya a ƙur'ani to duk inda ga kalmar almardu rashin lafiya to a madina ta sauka ba a maka ta sauka ba kamar yadda duk inda kaga Allah ya ambaci munafunci a ƙur'ani idan ka cire suratul ankabuti ita kadai ce ta sauka a makka duk inda ga Allah ya amfani da kalmar munafunci a ƙur'ani to a madina ta sauka ba a makka ba Allah madaukakin sarki ya ce mana fi qulubihim mardi فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون kaga a zuciyarsa akwai rashin lafiya na munafunci sannan sai Allah ya ƙara musu rashin lafiya Allah ya sake faɗa mana cewa if yaqulul munafiquna wal na fi qulubihim marad sai yace garra haula idinuhum wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim sannan yace wa amma na fi qulubihim marad fa zadatkum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun wanda yake a zuciyarsu akwai rashin lafiya Allah sai ya ƙara musu datti na rashin lafiyar bayan dattin da dusiyar take da shi shi yasa Allah sai ce a wala rauna annahum yuftaruna fi kulli amin marratan aw marratayn ba sa ganin yadda a kowace shekara Allah ke jarraba su da bala'i su ɗaya ko su biyu sun mala ya ce buna wala in sannan ba sa tuba ba sa dawowa su tunani Allah ya ce wa in yakul lahum al-haqu ya'tu ilayhi muslimina sai ce a fi qulubihim mardu shin a zuciyarsu akwai rashin lafiya ne amir tabu am yakhafuna am yakhif allahu alaihim wa rasulu bal ula'i hum adh bali ko ku a ko kwanto suke akan addini ko suna ganin Allah da manzon Allah za su zalunce su ne Allah ya ce to waɗannan mutanen su ne azzalimai wa idh yaqulu almunafiquna wallazina fi qulubihim mardun ma wa'adna Allah wa rasuluhu illa gurura la in lam yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun والمردفون في المدينة لنبرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا شيء الله يسمى الأونين سيننو aina ma su ku ukrizu wa ta katila, amma qala rawi yace aina ma ukrizu duk inda kuka kama su eh ukrizu wa qutilu taqtila yace ku sako masa kannaka daga mallauri wa yaqulu alladhina amanu laula نزلت سورة فإذا أنزلت سورة مهكمة وذكر فيها القتال ألا سيتي رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أدقانهم wanda yake a zuciyarsa akwai rashin lafiya na munafunci suna tsammanin Allah ba zai fitar da abin da ke zuciyar ba na cewa akwai matsala to da kaga Allah ya amfani da kalmar rashin lafiya to aya ce wacce ta sauka a Madina sai da Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ika wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastaqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana wa la yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minuna wa liyaqula alladhina fi qulubihim marad wal kafiruna madha arada Allahu bi hada masala to nan ne kadai Allah ya ambaci kalmar maradu da ma'anar rashin lafiyar zuciya a makka don mai don yi ishara cewa rayuwar annabi ba za ta kare a makka ba kaɗai zai bar makka zai tafi wani guri zai kuma ci karo da wata sabuwar matsala ta addini wacce ta saba da yanayin da ya taso a makka malaman musulunci sun yi bincike zaman annabi a makka shekara goma sha uku ba a taɓa samun munafiki ba saboda duk dalilan da zai sa wa annabi munafunci a makka babu dalilin a makka shi ba gwamnati ba ne malami ne mai da'awa yadda yake iya fuskantar matsala su ma suna iya fuskantar matsala duk wanda kaga ya shiga addinin musulunci a rayuwar makka to da gaske ce babu munafiki a makka to sai da annabi ya baro garin makka ita ho madina sallallahu alaihi wasallama sannan sai munafunci ya fara dalilin kuma faruwar munafunci akwai ausu akwai khazraj ko da annabi ya zo ya samu ana kokarin nada abdullahi bin ubay bin salul a matsayin shugaban waɗannan bangarorin guda biyu zuwan shi kawai sai maganar nada shi shugabanci sai ta sha ruwa a to annabi ya zo ya tsaya yana sauraron wani to shikenan daga nan kawai sai ya ga ai ya kamata su zama ɗan a ruwa ba dan a sha ba ba za su yi addinin ba kuma ba za su bari ai addinin lafiya ba kuma za su shigo cikin addinin za su yi kane kane daga nan munafunci ya fara shi yasa wanda suke so su jingina wa sahabban annabi munafunci to su ne munafukan su ne munafukan Nan masu wannan aqidar in ka ɗauko sifa ta munafikai ɗari bisa ɗari babu aƙidar da za ka ɗorawa a duniya irin aƙidar su domin daga cikin sifar munafikai akwai rantsuwa da Allah akan ƙarya su ma daga cikin aƙidar su akwai rantsuwa da Allah akan ƙarya wannan yana nan a cikin littafin su ya halatta in kana wannan aƙidar kai wa wanda bai aƙidar ƙarya dan ka cimma manufarka kuma kai rantsuwa da Allah wa Tuhu yana nan cikin usulul kafi haka suka faɗa yana ciki sannan maganar zagin sahabbai suwaye dama suka fara a madina munafikai ne su ne Allah ya ce wa'iza ƙila lahum in an ce musu aminu kama amanan nasu ku zo ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani wanda nan ana nufin sahabban annabi qalu sai su ce anu uminu kama fa hau, ya za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani Allah sai ce ala inna humus sufaha su din ne su ne wawaye duk wanda ka gan shi da aqida ta zagin sahabbai to aqidar wa'ancan munafikan da yake dauke da ita su ne suke cewa la in raja'ana ila al la yukhrijanna al suwaye al su suwaye al ɗaya mukabil suna nufin waɗanda suka baro wasu garuruwa suka zo garin madina don addini su ne kaskantattun su kuma 'yan gari su ne masu isa su ne masu isa da haka a daina gori in ana maganar addini don ka san yanzu nan wani sai ta ai baƙo ne ai da kamun tsakama kama sai ce ai baƙo ne shi zo garin wannan yana ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye to wannan na daga cikin abin da Allah ya faɗa ta wanda yake a cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya yusari'una fi da aka abin da muka kawo yusari'una a baya akwai kuma yusri'una suna gaugawa wajen yin alaka da kafiran nan da Allah yake kada ai alaka da su Allah madaukakin sarki ya danga faɗa mana matsaloli na zuciya a cikin alkur'ani a gurare daban-daban misali za mu ga cewa ya faɗa al'inka wannan ɗaya ne daga cikin cuta ta zuciya ya ce kuma ilahun wahidu sai ce fallazina la yu'minuna bil akhirati sai ce qulubuhum munkiratu wa hum mustakbir kaga ga al'inka wannan ɗaya ne daga cikin cuta ta zuciya sannan akwai alhamiyya إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وفي قلوبهم الحمية أتكن زوجي أقوي حمية wannan ɗaya ne daga cikin cutar da zuciya ɗan adam ke fama da shi sana akwai alinsira juyawa Allah ya ce wa idan ma unzila suratun نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنه قوم لا يفقهون كونغا صرف الله قلوبهم وأن النوع إني نمي نسوتا فنا أقي القساوة bushewa sun maƙasar ƙulubukun min ba'ad zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa nau'i ne na cutar zuciya sana akwai almaut Allah ya ce awa man kana maitan fa ahayina yanzu wanda yake mataki muka raya shi ita ce zuciyar ta mutu ba labari waje alna lahu nuran maka sanya masa hasken da yamshi bihi fil nas yana tafiya a cikin mutane kamar masaluhu fi zulumat laysa bi kharijin minha Allah sai ce kadhalika zugina lil kafirin ma ya'malu sannan akwai arrain tsatsa Allah ya ce mana kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna sannan akwai kuma almardun nan rashin lafiyar da muka yi magana a yanzu sannan akwai addiku kunci faman yurid faman yuridillahu an yahdiyahu yashra sadrahu للإسلام ومن يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في sama'i. kunci Sannan akwai azzaibu falamma zagu azaga Allah qulubahum shi yasa muke addu'a muna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab sana akwai asabu rufe zuciya shine zalika bi annahum amanu thumma kafaru ala qulubihim fahum la yafqahun sana akwai al-khatmu khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim yushawa wa lahum azabun azim sana akwai asimul qalbi kamar yadda Allah ya ce mana wala taktumu shahada wa man yasumuha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim sana akwai sadwal qalbi zuciya ta karkata Allah ya ce wala tasga ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah wal yardahu wal yaktarifu ma hum muqtarifun muna wa daraktocin agaji barka da zuwa shugaba na jiha musa harun ko kan giwa ko wannan ke ɗan kalwa ke nufi ko kan ganuwa ko to babban ofisa na agaji ta wannan jiha muna muku barka da zuwa da kai da jami'anka watakila na ɓoye hadda na bayyana ma yau yadda kuka zo lafiya to Allah kuma ya mai da ku lafiya wannan aiki na agaji da ake yi ba ci gaba da kyautata niyya wajen yin aikin kamar yadda wani yake faɗa ta cikin abin da ya bayyana kafin ka samu masu yi don Allah kamar su da wuya gaskiya sa duk na malaman da kuke gani billahi da sai an je lahira kuna ganin mutum ya gama wa'azi wallahi ya gangaro a cewa huhu ku tsayar da shi innahum da sai ya karasa bayani yanzu wannan kun ga da yake aikin nan fa dan agaji ne aiki uku yake ya sa nufin na agaji in za mu tafiya shi yake tuka mota kun ga yanzu kun duk wani karatu da za ku gani a wata tasha da lab da ake yi in ta irin wannan hanyar shi fa yake yin aiki ba. shi yake yin aikin sannan wannan shi kai shi na baya banda ganin shi haka da uniform a matsayinsa na dan agaji shine darakta media na tafiyar mu gaba wadaka wadda duk wani abu da ake a social media yana da lokacin bibiyar mai ake abin da ya kamata a sa baki ya sanar da ni ya kamata a sa baki wanda bai kamata a sa baki ba mu ci gaba da kallansa sai mu ci kallansa mu zara masa ido saboda haka ba albashi ba maganan fansho ba garatu ce haka suke aikin nan ko kudin uniform ba mai basu su suke siyan uniform da kansu in za a je wa'azi su suke daukan nauyinsu da kudin abinci na zuwa da na dawowa sannan kuma a cikin dokar aikin akwai discipline ko mutum ne abu kuma su hukunta shi kuma mutum zai hushi ya ce ya daina aikin in mutum ba don Allah ya ce ba ina zai iya wannan saboda haka muna muku fatan alheri Allah ya saka da alheri Allah ya tsare ku ya tsare muku imanin ku da kuma mutuncin ku wannan shine Allah ya saka da alheri amin amin to sannan cuta ta sha hudu akwai gillul kalbi gillu na zuciya wannan shine Allah ya ce mana wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سنعطي جليز القلب wannan wannan ne Allah ya ce wa annabi ko bi mara rahmatin min Allah lin talahu wala kunta fazzal galiz al qalbi lam faddu min da kana da kaushin zuciya da kowa ya watsi ya baka guri sannan akwai ibaul qalb zuciyar da take kin abu Allah ya ce kaifu in yarharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma sai yace yurdunakum bi afwahin wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun sana akwai lahawal qalbi zuciyar da take wasa kamar yadda yake lahiyatan qulubuhum wa asarru najwa alladhina balamu al hada illa basharun mithlukum afatatuna as-sihra wa antum tusirun sana akwai al qalbul maghmur zuciyar da an riga an nutsar da ita cikin banna Allah ya ce bal qulubuhum fi gamratihim min hada wal a'malun min duni zalika lahum laha amilun sannan akwai istimazazul qalb akwai zuciyar da ta ji an ambata Allah saboda in ta da tauhidi sai ta firgita وإذا ذكر الله وعده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إله هم يستبشرون سنة أقي أكنة القلب ومنهم من يستمعون إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا سنة أقي القلب المغتاب إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون سنة akwai taqti'ul qalb la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta qulubuhum wallahu alimun alim sannan akwai gulful qalb wa qalu qulubuna gul bal la'anahum Allahu bi kufrihim fa qalilan bayan yu'minun sannan akwai ishrabul qalb zuciyar da an riga an shayar da ita balla wa idh aqadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur quduma atinakum bi quwwatin wasma'u sami ina wa asayna wa ushribu fi qulubihim rabbul ijla sannan akwai al-islaku fil qalbi shigar da banna cikin zuciya Allah yace kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalas sunnatul awwal tunda an shigar da banna cikin zuciyar shi yasa Allah ya ce walau fatahna alaihim baban min as-samai da za mu bude kofa daga sama yanzu ga sama suna kallo a bude kofa fa zallu fihi ya wani suna hawa su je su dawo la qalu inna ma sukkirat absaruna in an gama za su kai da fa'ido akai mana ba za su yadda ba dan na hana masuru sannan akwai wato a haulullahi bainal abdu wa qalbihi Allah in ya ga dama sai ya kange tsakanin zuciyar bawa da shi ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lir rasul idza da'akum lima yuhyikum sai ce wa alamu anna Allah yahulu yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun sannan akwai alqalbul a'ma afalam yasiru fil abd fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub bullati Allah ya ce idan ɗan adam baka makanta na hakika zuciya ita take makanta shi yasa da yace man kana da hadhihi a'a a'ama duk wanda ka ganshi makaho ne a duniya to sai ya tashi makaho a lahira wani irin makaho ba makaho na ido ba makaho na zuciya shi yasa idan ya tashi zai ce rabbi lima hashartani a'ama wa basira Allah ya zaka tayar da ni makaho ai da duniya ina gani Allah zai ce ka kadhalika atatta ayatuna fanasita wa kadhalika al-yawma tunsa sannan akwai al-qaflu mukulli alal qalbi Allah ya ce mana afala barun ana am ala qulubin aqfaluha قلب الغافل ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا wannan duka matsaloli ne fa da suke da alaka da zuciyar ɗan adam sannan alqur'ani akwai alqalbu salimu awsafu zuciyar da take kubutacciya da kuma sifar zuciyar Allah ya ce mana yawma la yanfa'u rana ce da dukiya ba za ta yi amfani ba illa man atallaha sai wanda ya zo wa Allah da zuciya salimu sannan Allah ya ce wa annabi Ibrahim izja a rabbahu da qalbin salim shi sa mai ɗanɗara dara ne ke cewa ya salimal qalbi ya wanda yake da kubutacce zuciya al-imam ibn ya ce yace wala cin malahu salamatuhu mutlaqan ba yadda za kai ka samu zuciyarka ta zama salimu hatta yaslama min khamsati ashiya sai ka kubuta daga abu biyar min shirkin yunaqid da tauhid daga shekar da take warware tauhidi wa man bid'atin tukhalifu sunna daga bid'at da take saba wa sunna wa min hawan tukhalif wa min shahawatin tukhalifu al-amr daga sha'awar da take saba umarnin Allah wa min dafalatin tunaqidu dhikr daga rafkanar da take warware zikirin Allah ya zaman to kai baka cikin rafkanani sannan wa min hawan yunaqidu at-tajrid wal ikhlas da kuma san zuciyar da zai sa ka kubuta daga tsananin biyayya ga annabi da kuma ikhlasi wannan sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce zuciya ta daya sannan akwai wato khashiyatul qalbi Allah ya ce mana alam ya anil ladina amanu yanzu bai lokaci da ya maga waɗanda masu ke masu imani an tafsha qulubuhum da zikrillahi wa ma nazala min alhaqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alaihim al'amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun sana akwai taqwal qulub Allah ya ce dalika wa man yu'addim sha'air Allah fa ha min taqwal ulu sana akwai alqalbul layyin thumma talilu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sana akwai alqalbul muntakab وليعلم الذين اوتوا na انه الحق من ربك فيؤمنون به فتكبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم فناقي وجل القلب انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalu sannan akwai alqalbul munib man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib sannan akwai alqalbul mutma'in allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub akwai aiki da Allah madaukakin sarki yake yi a cikin zukatan dan adam na farko akwai tsarkake ta mun karanto a baya Allah ya ce mana wa man yuridillahu fitnatahu فلم تملك له من الله شيئا سيتي lam الذين an يريد الله أن يطهر dama kwata-kwata Allah bai yi nufin. ya tsarkace zukatansu ba sannan akwai alƙalbu mahallin ra'fa war rahama dama zuciya shine mahallin jin kai da tausayi waje waja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rahma sannan ta ta'aliful qulub idan kaga zukata sun hadu aikin waye aikin Allah ne wa allafa baina lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahu Allah shi ke iya hada zukatan mutane sannan akwai as-sakina natsuwa da ka da kaga kalmar sakina a qur'ani in ka cire guri ɗaya to ana maganar natsuwar zuciya ne wanne ne guri ɗaya shine wa qala lahum nabiyuhum in ayata mulki an ya'tiyakum at-tabut fihi sakinatun min rabbikum amma an ba nan ba ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين نسواتي تزوتيا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني يسنن إذهما في البال إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينة إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها هو الذي أنزل السكينة في قلوب قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إذ جعل الذين كفروا منكرا فأنزل الله سكينته على رسوله sannan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fatahan qariba dan haka fa'alima ma fi qulubihim maganan natsuwa ta zuciya Allah ya saukar musu sana akwai katbul imani 'alal qalb tabbatar da imani a zukata la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم سيسي أولئك كتب في قلوبهم الإيمان سنن ربط القلب زوتيا أطولي تتتيا كان الدين وانا أيكن الله شيء سايكي إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أصحاب الكافيات وربطنا على قلوبهم idh qamu فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شردا سنأقي صفاء القلب bayan Allah ya jarrabe da wani abu zuciyar ta samu tsarki shi yasa sai ce innal ladzina yaqudduna aswatahu wanda suke kasa kasa da muryarsu inda rasulullah a wajen manzon Allah sai ce ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa to wa'annan sune ittala Allah qulubahum bil mihan wat takhalif al mashaqqa sune wanda Allah ya rubuta zuciyarsu da abubuwa masu wahala to sai ya zamanto abinda zai biyo baya natija shine sai kuma zuciyarsu ta tsarkaka shi yasa Allah yake lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da lada babba a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan ayar da ta sauka kansu Umar dan Khattab tun daga lokacin sai zaman tun sahabbai duk wanda zai wanda ma Allah ya jarrabe shi muryarsa al'adarsa haka take akwai wanda ya daina fitowa ma To da yana jin tsoron kada ya daga murya gaban manzon Allah aikin sa lalace ya daina fitowa sai da aka je aka ce ai shi nashi lura ne bai ci to shi yasa yana cikin girmama annabi ko yanzu ka je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je rauda to kakka je gurin kana hayaniya ba gurin hayaniya ba ne shi ya sa sai na umar akwai da yana zaune a masallaci wasu ka zo suka surutu ya ce a ji zo mai da su aka zo da su ya kalle su ya kalle su ya gabe san su bai ce amma dai ku baki ne ku suka ce eh, ya ce wallahi kun yi sa'a da yan garin nan ne ku sai na ba ku kashi wallahi ya ce yana daga cikin girmama annabi ko manzan Allah bai da rai in mutum ya zo masallacin manzan Allah ya zo raudar annabi to yana daga cikin abin da za ka yi ka sassauta murya ka gaban manzan Allah in za ka yi magana to da ka darajar annabi ko ya bar duniya ba raguwa take ba ladabin da ya kamata a kiyaye san da yake da rai in an je to ko bai da rai aka je gurin sai an kiyaye sallallahu alaihi wasallam to wannan duka yana ciki to sai Allah ya ce za ka ga wanda yake a zuciyarsu akwai wannan rashin lafiyar na munafunci yusari'una fi suna gaugawa wajen yin alaka da su shi'i suka ce fihim dinnan fa'un ne lissababiyya ay martakabuhu abinda suka aikata min almuwanati na jibintar wa'annan mutanen wa waka ofihi min al suka afka a cikin sa na kafirci bi sababi ma fi qulubihim min mardil nifaqi saboda abin da ke zuciyarsu na rashin lafiya na munafinci yuwafiquna hum fi sirri sai su kuma su je su haɗu da su a ɓoye a zahiri sai su nuna muku ana tare ai mu ma musulmi ne amma kuma in sun koma gefe alaƙarsa da kafiran ɗinki babu bambanci shi yasa sai ce yusari'una fihim da haka malamai suka ce yusari'una fihim fi muwalati wa munasahati wajen yin jibinta su da kuma yi musu abin da ya dace su kafiran wannan ita ce maganar mujahid da muqatada magana ta biyu fi ridahum wajen yadda da su magana ta uku fi mu'awanatihim alal muslimina wajen ba su goyon baya da taimakon su akan musulmi to wannan yana daga cikin abin da isa kaga malam bubakar gumi ya yi fatawa cewa duk mutumin da ya je ya zaɓi wanda ba musulmi da niyyar ka zaɓe shi ne don a taushe addinin musulunci ya ce ta wannan ridda ne fita daga addinin musulunci ne kuma wannan fatawar ta malam haka take ba kuskure in dai ki ƙarin ta bari in je in zaɓuwa ne a matsayinsa na wanda ba musulmi bai samu dama dan ya danna addinin musulunci saboda in kada musulunci wallahi wannan ridda ne fita daga addinin musulunci saboda niyyar da ke ciki yanzu gashi nan kuna kallo wasu ma kafiran za su je su ɗauko su sake kawo mana talla saboda an samu kuskure don an ɗora musulmi da ya abin da ya kamata ba wannan ba shi wani dalilin da zai sa ce kuma mu sake ɗaukar amana mu ba kafirin da Allah ya ce da amana shi dai musulmin in mun sake ba shi amanar ya ci zai je gaban Allah zai tsaya kuma tun daga duniya duk wanda aka ba amana ya ci sai ya ga sakamako ba sai an je lahira ba da haka mu a matsayin mu na ɗaliban malam Bubakar Gumi ba yadda za a yi wannan fatawar wai mu sauka daga kanta ba za mu sauka ba za mu zo mu goyi bayan wanda ba musulmi ba ya zo ya dannawa ya danna musulunci shi kuma musulmin da ya hau shi ma inda yawa musulunci abin da ya kamata ba shi ma sai mun yi magana a kai yasa na ce muku na tattara data ku jira ni Allah ya kai musallar idi bana zan yi cikakken bayani dangane da waɗanda suka hau shekara takwas kowa zan ce ku tambaye shi me yawa addini ya zo ya improve ya faɗa muku ga abin da yawa addini kafin ya kai? dan ba za ku zo ba ku tsaya da sunan addini a zaɓe ku sana a shekara takwas babu abin da za ku nuna an yi wa addini sannan mu kyale ku kun tafi kun ci banza a ai bai yi wa bai yi wa ko ka yadda ko kakka yadda za mu faɗa mu mun sauke namu haƙƙin dama maganan ka yadda ai ba aiki na bane duk wanda ya je wuta kafin ya shiga sai an tambaye shi an ce alam ya tukum nazir sai baka ji ana wa'azi bane dole sai ka ba da amsa ka ce kalu bala karja ana mi eh mun ji ana wa'azi amma muka ce karya ne shikenan kawai ya rage naka wannan matsalar ka saboda haka tun daga kan wancan mai shehu hular ku duba irin ta'addancin da aka yi wa al'umma wanda wasu abin mutanen mu mantawa suke da yake faruwa a yankunan mu samara ne na abin da wancan ya dasa ba wancan mai talmasasshiyar hulan samara ne na abin da ya zo ya dasa wadaka in za a yi to a nemi musulmi mai dama-dama sannan kuma farko ku da za ku yi zaben ya zamanto ajandar addinin ku ita ce a gaba wannan mu shine shawarar da muke bayarwa ko ba za mu daina faɗar wannan ba akwai wanda sun je suna nan suna zagaye-zagaye sun ɗauko kafir kafir namijin kafiri kafi kafiri kafirci a kafiran malamata lamba ta ɗaya suna nan ko direct ko indirect suna so sai sun kawo mutane tallashi ko muna nan muna kallon kowa da wayanda kowa ya kasa magana ko mun san dalilan da ya sa wasu suka yi shuru suka ki magana duka idan lokaci yayi za ka je da izinin Allah yanzu yana nan ina bin bango in lokaci ya na tari kuma kowa ya jin Allah ya yi wannan ne abin da zai faru yawa shi yasa nake duk wanda ya ce muku kada malami ya shiga siyasa ku tambaye shi idan malaman addini bai kamata su shiga wani malaman addini kuke nufi na musulunci kuwa da na kirista eh yanzu cikin wayannan gwamnonin guda biyu a jos da aka ci an yafewa akwai ɗaya a cikin su ba na taraba eh ne ba rafaran ba ne yau inda wani malamin addinin musulunci ne aka ce ya ci kuɗi da yanzu na rantse da Allah wani ya mai waka a cikin ku haka ne ko haka bane eh yanzu ka je ka bincika a majalisar ƙasar malaman addinin kirista nawa ne suke majalisa ne amma duk bai damun ku ba kwa jin haushi wani babban masifar shi a ce ga wani malamin addini yana to shi kenan shi tashin hankalin sa ke to shi yasa na ce in kun ce addini ake magana bai kamata a shiga ba ya haka kuka bari a najeriya ya zama mutum na biyu rakam na biyu wajen daraja malamin wani addini ne kuma malamin wani addini ma lamba ta ɗayan da yana da kafasiti inda a addinin su in kai kariya a addinin musulunci a najeriya din najeriya babu wani malamin musulunci da yake da wannan irin abin da yake da shi yana da coci-coci sama da dubu biyar a ƙarƙashin shi kuma mataimakin shugaban ƙasa amma duk da dame ku kuma gobe in zai zama shugaban kasar najeriya har yanzu wasu ba matsalarsa ba ne amma malamin addini ya zama to shine shine wa to shine amsar da har yanzu duk najeriya ba wanda ya bani masu cewa kada malamai su shiga wani malamai kuke magana na musulunci ku da na kirista idan kun ce na musulunci kuke nufi ya aka yi ka haramtawa malaman musulunci ka halatta musu su ko bakin cikin ka kawai ya kare ga musuluncin da musulman shi yasa baka bakin ciki duk abin da malamin addinin kirista zai zama a Najeriya amma malamin musulunci ne ka. me yasa me yasa kuma muna nan da ku ku jira ku gani za ku ga wasu sai sun so shi sun kawo mana sai su ce mana wai siyasar Najeriya babu ruwan ta dawa kuma ƙarya suke yi ƙarya suke yi siyasar najeriya kada wani yau gare ka yanzu billahi da la ilaha illa huwa tana da alaka da addini kuma addini yana da tasiri in ba ta da alaka da addini kafiri ya fito gwamna a zamfare gani in zai ci ba haka bane in kuma ba ta da alaka da addini kai ka tafi inugu ka tsaya ka gari in za a zaɓe ka ba dan najeriya bane kai to tafi can ka buga fasta ka fito takara ka gani in za a zaɓe ka wallah ba za su zaɓe ka ba da haka wannan shine kuma ko gobe in Allah ya da in za mu yi siyasa addinin mu shine farko yawa wannan ra'ayin muna nan akan shi ba za mu sauka ba wanda duk zai wata magana banza ya jade bai bai je duk abin da zai wannan shine Na haka Allah yake an yubadiruna ila muwalatihim wa muwaddatihim fil batil wa zahir za ga suna gaugawa wajen jibinta su da kuma kaunar su a zahiri da kuma baɗini jiya mun yi magana mun ce idan mutum ya alaka da su alaka ta zahiri amma har a zuciyarsa Allah ya san lalura ce yasa yake da alaka da su wannan kaga babin sa daban ku amma wallahi da yawa yawan wasu abinda kake gani a zahiri da kuma in sun koma gefe shine abin da ke gudana a baɗin din in za a zagi addinin musulunci da su ake zaluwa a zagi addini in za a kulla shari da su ake haɗuwa a kulla mai addini shari haka ake Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ƙolo na suna cewa na kasha an tusiba na da'ira ai muna jin tsoron kada musiba ta aiko mu. kuma cewa daula a da'ira sun ce ismu fa'il ne min dara idan aka tasayyarahu idan kana tafiya tafiyar ya zama akasi fadda'iratu taghayyurul hal shine canjawar hali wa galaba itlaquha ala taghayyurul hal min kairin ila sharri daga nan malamai sai zaman to suna itlaqin wannan kalma daga canjawan hali na alheri zuwa ga sharri wa dawa'irud dahr nuwabuhu wa duwaluhu da haka juyawar zamani da musibinsa Allah madaukakin sarki ya ce mana wa min al-a'rab man yattakidu ma yanfiqu magharaman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir sai ya ce alaihim da'iratus saw wallahu sami'un alim ai tabaddul halikum min nasrin ila hazima ai muna jin tsoro dan nasarar da aka samu kada a koma daga halin nasara a dawo a kare kar a dawo dan abin da muke da shi na daula ya dawo irugudi shi yasa ka ga mana abin nan wa yu'adhibu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikeena wal mushrikati dhannina billahi dhanna su Allah sai ce alaihim da'iratus saw wa ghadiba Allah alaihim wa la'anahum wa adda lahum ah, jahannam wa sa'at tafsira da haka wannan a ibnu ashur haka ya faɗa a cikin ainihin wato littafin shi to haka suke faɗa al-imam al-bagawi yace daulatun yani an yadula ad-dahru dawlatan muna jin tsoron kada zamani ya juya yanzu a ce akwai daula a hannun mu a dawo babu ainihin wato wannan daula din fa na hatadu ila nasrihim iyana shi yasa ga muna alaka da su muke buƙatar taimakon su ibnu abbas yace ma'anarsa shine nakasha Allah ya timma amru muhammadin fa yaduru al-amru alaina ai abin da yasa ba masu mu jiki da manzon Allah ne mu zo mu kama addinin shi mu rike kankan kuma zo a samu matsala shi bai nasara ba kaga da an shiga matsala to shi yasa sai muke ɗan raba kafa da ka ko ina ta faɗi daidai ne in can ta lalace to dama mun ɗan abin nan an raba kafa in nan ta gyaru kuma shikenan haka dama matsalar munafiki yake yawa shi yasa kaga duk wanda ka gani ko a harkar siyasa ne duk wanda za mu kulla amana da shi ba yadda za a yi a daidai lokaci ya ai akwai wani tsohon sanata a kaduna ya taba mun taba haduwa da shi muna magana ya ce aka raba kuna da matsala na ce kuma kuna da matsala ya ce saboda allah malamai sai ka ga malami ya zo harkar siyasa ya kulla da wannan ya kulla da wannan nace ai kuma ka tun kuna yi yayi eh nace in an kulla abu da ku da zaran aka riga aka kai shikenan ba ma kura kuke watsa mutane ba tabo kuke watsa mutane shikenan sai kun gaba da shi yasa tun da kuka zama yan gari su wasu sai suka zama yan gari sai mutum ya kulla tan ya kulla tan shi ma in ta faɗi can ya dawo nan in ta in ta lalace nan ya can ko kuwa ka kasa gane kan mutum haka ake wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya samu dace ya tsare mu ya kuma tsare mana imanin mu to wani ya kawo kyautar Qur'ani guda biyar gashi nan Malam Abdullahi ne to Allah ya saka masa da alheri da haka za a samu wanda suke suka damu da na masallaci ne ko to shi kenan a karanta dan Allah kar a dauka a tabbudin da shi Allah ya sa dace to dan haka wannan shi ne Allah madaukakin sarki ya sa dace magana ta ƙarshe da zan yi gaban mun tashi da mu zo fa'a sallahu an yi a ce bilfati a amurin min indi Allah ya yi kusa zai zo da buɗe daga gurinsa ko wani al'amari na Allah da ya shirya yana nan zuwa zai zo kuma duk a riga a gama zagaye zaɓe ni akwai abu guda ɗaya da nake kwana da shi in tashi da shi kawai mushkilar daga gurinmu ne me da mu tashi mu mu kama addini da gaske Allah ma ya gamsu cewa da gaske ake addinin nan shikenan amma wallahi ina rantse muku da Allah babu wani kafiri da ya isa ya samu karfin da zai iya nika addinin Allah a doron ƙasa babu Allah ya riga ya gama magana cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah za su kashe kuɗinsu su dan su bata addinin Allah fa sayunfiquna kun ga wannan qur'ani da kuke gani wallahi sun yarda in dai akwai shi a duniya duk yadda musulmi suka yi bacci akwai kwanan da sai sun farka daga baccin su sun yadda ba sai yin kuna ha za ta kashe kudin sun yuglabu thumma takuna alaihim hasara sannan sai sun yi bakin ciki summa yuglabu sannan sai an dawo kuma an rinjaye su da haka wannan shine Allah maɗaukacin sarki ya samu dace eh? to wannan ya ce wanda ya kawo qur'anan nan Allah ya ce yi ma iyayensa addu'a Allah maɗaukacin sarki ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah kuma ya sa sun huta sannan mutane kasu manta daga cikin addu'o'in da za mu yi muhimmai goma ƙarshen nan akwai addu'ar cewa Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya wannan ina ganin kusan wajibi ne ga kowanne daga cikin mu a daidai lokacin da muke addu'a a ɗaiɗaikun matsalolin mu to kada mu manta da ƙasan wajen yi mata addu'a dan sai ta zauna lafiya ne sannan dukkan ragowar al'amuran da za a ci gaba da yi na rayuwa da arziki sannan za su ci gaba to mu ci gaba da yin addu'a wanda suke ganin cewa ƙasar lokacin lokacin da ya yi tawargaje a nasa lissafin da tsari kada Allah ya biya musu bukata mu ci gaba da yin wannan addu'an Allah ka zaunar da ƙasar lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh